To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro makan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da babban malamin shayyinmu mu Fodiyo. Shak ɗan Fodiyo uh, wai jama'a na cewa wai gadon ɗa ya gaji ubansa in kaga an ce ɗan Fodiyo Shak Usman ɗan Fodiyo kowa ya san uh, wanda ya zo ne da ya jaddada addini. insha Allah she ka ga za ka kai gadon saurin suna za ka kai gadon saurin hali a nan mun san shak dan fodiyo da ke tare da mu a nan mun sani ya yi gadon sa wurin suna kuma ya yi gadon sa wurin hali to yanzu za mu jaddada shi shi ma za eh, eh, mu jarraba shi mu ji insha Allah abin da sanake ta za mu jarraba shi ya kuma ba ni dariya saboda farko kenan da za mu zauna da shayi amma na san ba ƙarshe kenan da za mu zauna da shayi ba Za mu ji abinda bimana yake yake damun mutane da yawa in Allah da da za mu tattauna kenan da shayi amma kan haka jama'a ku bar mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya za mu sake dawowa. Ba ba da Allah ba zai halittu ba. Qur'ani ma ba zai so kuwa ba ba so ba da Allah ba za yi jin kai ba ba so ba ruwan sama da ba za yi kuwa ba ba so ba da sam ba za a yi samai ba ba so ba da komai ba za ya kasance ba ba da rana ba za ta yi mutsi ba ba manzo ba wata da bai farin girma ba su kai fiye kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da su kai biyu daidai ba kar mu biya sirrin mutan jayin da yayyo bai sha ba kar ku zamo yaran sa don Allah ku zo ba da ni ba To, jama'a alhamdulillah alhamdulillah muna tare da jama'a da ke sauraron makon wannan shafi na ake MKK na Rasulun Aminin. Muna tare da Shak dan Fodiyo da za mu tattauna topic mai muhimmancin gaske a kan eh, boka tibbu da wasu ababa a yau shi ka wani zai iya fito kaga yana wasu zantuttuka in ya zantuttukansa shi ka ga an fi nunawa a ce wai ai nan 'yan ɗari uke yi to boka sa'ad nan kuma akwai tibbu ba mu sani ba boka da tibbu abu ɗaya ne shin malamin boka za ka ce masa malamin tibbu ko malamin tibbu za ka ce masa malamin boka duk ababen da kuke ga muke faɗa a nan insha Allah muna da evidence ina da videos inda da kaga wasu zatuttuka ka tabbatar cewa ina da video ina da video a nan shekara da shekarun baya kamar shekaru biyar baya mun taba uh, karatu da malamin izala da ya nuna cewa wayannan ababa duk haramun ne bai dace ba sa'an nan ba mu samu dama mu zauna da shi sosai balle ya bambanta mana shi ba Sa'annan bayan haka ya nuna cewa laya guru duka haramun ne ina da bidiyon a ƙasa kaman kan da na yi magana kwanakin baya ina da bidiyon da nake cewa har na bada example nake cewa a malam malamin shi'a da muke karatu da shi ya bambanta mana yi mana karatu ya nuna mana ya zai iya fahimtar da jama'a a gane saboda a nan mun zo muka yi karatu da aka kawo bidiyon da ya show evidence da ke gwadawa ga malamin izala da ke magana cewa wai mamaci ba za ka iya mamaci in ya mutu ya wuce ba za ka iya neman albarka wurin mamaci ba zuwa ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi sallam zuwa ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi sallam ba zai afa maka da komi ba ina da wannan video da aka yi wannan magana which uh, da ya malami da ya zo ya kuma kare wannan magana ina ganin magana sanannen magana ne da ya wuce to yau muna tare da malamin uh, malam dan fodiyo ko da yake bayyanar da kansa kuma ya ayyanar da kansa malam dan fodiyo a uh, wani bangare yake amma topikin da za mu tattauna da shi kamun malam zai ayyana ya nuna mana wani bangare yake insha Allah sa'an kuma bokanci ya dace da addinin musulunci ko a'a tibbu shine boka boka shine tibbu ba mu sani ba malam zai mana bayani mu ji sa'annan in a ɗauke shi cewa tibbu shine boka ko kuma boka shine tibbu ko kuma a'a a warware a gyara a ce a'a boka daban tibbu daban to in boka daban in tibbu daban shin boka akwai bokan da yake da kyau da yake musulmai ya kamata su yi ko dai a in kuma a tibbu daban to shi tibbun nan ya dace akwai tibbun da ya dace musulmi ya yi ko dai a'a to kaga waɗannan duka muna neman sani muna neman malam ya bambanta mana ya kuma nuna mana farko tibbu da kuma boka wala Allah in an ce tibbu wani zai ya zata cewa ai tibbu za ya ce wata yaren larabci ne boka kuma ce yaren hausa saboda da yawa suna su eh, nuna cewa haka to amma a yanzu ku bari mu kasa kunne amma wannan bidiyon da na yi magana insha wannan magana da na yi na neman albarka insha Allah lokacinsa ya kai saboda na sha kiraye-kiraye da yawa za mu zo ina gani ba don ma karatu malam ba da yau na zo na yi wannan amma ku samu aku ku bar mu concentrate kan wannan topic da malam zai tattauna insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayyina amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi tare da kai kuma Allah ta'ala ya ƙara lafiya ya ƙara imani ya ƙara kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan mu Allah ta'ala ya ƙara mana imani kuma ya ƙara mana ƙaunar ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam sannan muna yin addu'a na musamman Allah ta'ala ya haɗa kan al'ummar musulmi a ɗaukacin faɗin duniya su fahimci menene halak menene haram mm. su fahimci menene abu mai kyau menene abu mara kyau su fahimci wajabcin da Allah ta'ala ya halicce mu a kansa cewa bai halicce mutum da aljan ba sai don su bauta masa rashin fahimtar wannan a gurin al'ummar musulmi shi kan sa ka ga ana ta samun rudami ana ta samun hayaniya ana ta samun karakiya ana ta samun rashin jituwa ana ta samun kalubalantar juna rashin sanin manufar halitta tun farko to Allah ta'ala ya samu dace Amin. Da farko dai sarki zaki da dukkanin al'ummar duniya masu kallon mu a halin yanzu. Ni sunana Abdullahi Idris Muhammad. Abdullahi Idris Muhammad. Kuma da kake faɗan ɗan fodiyo wannan suna ne na wata cibiya da muka kafa ta da muka samar da ita sunanta cibiyar ɗan fodiyo a hausance kenan ko kuma a ce ɗan fodiyo Islamic Health Center a turance. ko kuma marka zubna fodi lidibul islami cibiya ce ta harkar bincike akan harkar magani akan harkar kiwon lafiya akan harkar likitanci akan harkar haɗe-haɗen magani sai muka samar suna da cibiyar ɗan fodiyo domin neman albarka a gurin shi wannan bawan Allah wanda yake jaddadi na addinin musulunci. Na'am. To, tambayar ka da farko ka yi magana a kan bokanci. Eh. Wane ne boka menene bokanci sannan me bambancin bokanci da kuma ɗif. Very good, masha Allah. To, shi boka dai a larabce ana ce masta a sha'awa ba? Mm. A sha'awa ba ko kuma alkahana. Alkahana. bokanci kenan a larabce alkahana ko kuma a sha'awaza hmm. shi ne bahaushe yake cewa bokanci to ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ya faɗa a hadisi mashuri cewa man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya ziyarci boka ya je gurin boka au hmm. arafan ko kuma wani mutum mai da'awan sanin gaibu mai da'awan sanin gobe mai da'awan sanin abin da zai faru gobe ko jibi ko gata Allah ya ce faƙad fara unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wannan mutum ya kafurta daga abin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addinin musulunci hmm. to kaga wannan shine matsayin boka wa kazalika akwai wani hadisi da ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam yake cewa inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa'ukum fi maharam alaikum Allah ta'ala bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta muku ba kaga misali Allah ta'ala ya haramta bokanci ya haramta tsafi hmm. ya haramta kulumboto ya haramta dukkanin abin da ke da alaka da tsafe-tsafe ya haramta to sai ya ce kuma ma na'am ah, kuma kulumboto Kulumboto shine sihiri ko sanmu duk kalma ce ta oh. Hausa. Kulumboto shine sihiri kuma shine sanmu kalma ce ta Hausa wanda a larabci ana nufin sihiri kenan a larabci. To kaga dukkanin wannan haramun ne. Hmm. To kaga tun da yake haramun ne kuwa. To sai manzon Allah alaihi salatu wasalam sai ya ce inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa'ukum ma harama alaikum. Allah ta'ala bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta muku ba. To kaga saboda ka zuwa gurin boka da zimma samun lafiya kaga haramun ne kuma babu waraka a ciki zuwa gurin matsafi da niyyar neman lafiya haramun ne kuma ba a samun waraka zuwa gurin masu yin kulumboto da zimman neman magani haramun ne sannan ba a samun lafiyar saboda inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa'akum ma harama alaikum Allah bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta muku ba wa kazalikal hal misali da za a ce mutum ya sha giya akwai magani a ciki shi ma haramun ne ba za a sha ba da za a ce mutum ya sha sigari akwai magani a ciki shi ma ba za a sha ba domin haramun ne kuma inna lillahi ta'ala lam yaj'al shifa'akum fi ma harama alaikum Allah bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta muku ba da za a ce mutum ya sha fitsari fitsarin misali na bil'adama akwai magani a ciki za mu ce kada isha me yasa najasa ne haramun ne da za a ce mutum ya sha jini zai samu lafiya sai mu ce haramun ne idan ka ɗauke fitsarin raƙumi idan ka ɗauke wato ainihin ah, bauli na raƙumi shi wannan ana iya sha a matsayin magani me yasa saboda ma'aikin Allah alaihi ya ba da shi a matsayin magani amma in ka ɗauke wannan to ba za a ba da fitsari a magani yana karkashin inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa'akum bima haram alaikum Allah ta'ala bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta muku ba da haka ba a samun lafiya to wannan shine bokanci kuma shine wanda yake kunshe da haramci amma taib da yake kai mu karana me bambancin su da eh, taib wancan. wannan magana da kai akwai question mark saboda kaga malam a zamanin mun nan kamun ka shiga wancan sa wancan ya tsaya sannan ah, kaga mm. in dai ka nuna cewa ah, in za ka sha giya ko kuma menene abin da Allah ya haramta mana in ka sha wato haramun ne ya kamata mutane da yawa mu yi very a matsayin magani a matsayin magani saboda kaga a yanzu in zaka duba wasu hmm. da wasu ababen da muke sha akwai kaɗan eh, eh, eh, man alade a ciki da wasu ababen da muke sha ba wasu magunguna kamar paracetamol da sauransu akwai ababa da yawa da ake nuna cewa kamar haramun ne a ciki amma dole kuma ka sha ka samu lafiya ah, kamar irin wani magani zaka kashe shi ga ya days ɗinka ya bar ka ɗan taushi kaɗan duka in ka duba akwai irin wa'annan ababa a ciki wato duk wa'annan duka haramun kenan ya kamata musulmi ka guje shi kenan ko dai a'a a gaskiya haramun ne sai dai idan mutum ya sha a cikin rashin sani wannan shi ta zaga cewa kamar saudiya sukan ba da odar magungunansu su ba da odar maganinsu a karan kansu dukkanin asibitocin saudiya sukan ba da oda ne na musamman odar da ba ma a ta a kasuwa saboda mai kada a shiga musu da wannan abubuwa na haramci kada a shiga musu da abin da ke da alaka da alade ko abin da ke da alaka da jaki ko abin da ke da alaka da haramci ko abin da ke da alaka da jini ko abin da ke da alaka da mushe kada a shigar da shi suke ba da odansu to kaga wannan shine abin da ya dace amma idan mutum ya sha a cikin rashin sani to ai daman kaga wannan bai sani ba aka ba shi paracetamol wanda an sa masa wani abu a ciki ko aka ba shi wani magani wanda an haɗa shi da abun da ke da alaƙa da alade ko abun da ke da alaƙa da jini amma shi bai sani ba shi kawai magani ya karba bai san akwai jini a ciki ba bai san akwai alade a ciki ba kawai magani ya karba amma idan yana sane to dole ya kauce masa amma idan bai sani ba to kaga shi kenan mu wannan, shi ba mazmumi bane ba abin zargi bane amma dole a kaucewa dukkanin abin da ke haramun ne a wajen neman magani me yasa kaga ai ta ba sigari misali akwai Sheikh Abdullahi Gwandu uh, dan uwan Sheikh Usman bin Fodi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wasu baituka akan taba sigari yace tanaza'at ashayakhuna fi taba wa ba'aduhum qad hakamu bil man'i wa ba'aduhum rawaw ala jawazi sai yace walam tasih riwayatul jawaz yace fasittatun uyubuha fa irha qasawatul qalbi fa khuz ihdaha wa tuzhibul aqla wa tamhu nura fa sammi man yashrabu hal me yake cewa anan yake cewa tanaza'at ashayakhuna fi taba malaman mu sun yi maganganu akan taba sigari wa ba'dhum qad hakamu bil man'i wasu malaman sun ce haramun ne ba za a sha ba sai kuma yace wa ba'dhum rawau alal jawazi wasu kuma sun ce ana iya sha idan za a yi magani idan za a yi magani sai ya ce amma walam sih riwayata jawazi wannan riwaya na halacci ba ingantacciyar riwaya ba ce ƙarshe sai ya ce fasaitatun uyubuha akwai illolin da ke cikin shan sigari guda shida fa'idha ka lissafa kai da kanka na ɗaya sai ya ce ƙasawatul ƙalbi fa khuz akwai takan sa ƙeƙashewan zuciya ma'ana bushewan zuciya ya ce fa ka ji sharrin sigari na ɗaya sai ya ce wata zuhibul aqala wata hunnura tana gusar da hankali tana gusar da haske haske na imani da kuma haske na fuska takan gusar takan sa fuskar mutum ta yi baki wulik ko a zahiri idan ka kalla yanzu za ka ga hakan yanzu ma idan ka kalla za ka cewa mutum mai shan sigari fuskar ta yi baki wulik to shaf lagun ke cewa wa tuzhibul aqala wa tamhun nura tana gusar da hankali tana gusar da haske na imani da kuma haske na gangar jiki sannan sai ya ce wa asaluha min baladil kufari asalinta kuma daga garin kafirai ne fa faham a ƙulu la tumari dan uwa ka fahimce ni kada ka yi kokonto kada ka yi shakku sannan ƙarshe sai ya ce kuma fasan man ya sharabu hal majanuna in ma ka so ka kira mai shan taba sigara matsayin mahaukaci me yasa za a kira shi mahaukaci saboda yana shan abun da zai cutar da shi saboda su kansu masu sayarwa sun rubuta smoking is dangerous shan ta ba sigari akwai hatsari akwai bala'i sai ya ce ba komai zan sha a haka shi yasa shan lagun da cewa fasan man ya shirabu hal majanuna sannan akwai tilqa'un nafsi ila tahaluka akwai hmm. jefa kai zuwa ga halaka shi kuma Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka sannan akwai tabziri almubazzaranci tozarta dukiya shi kuma Allah ta'ala ya ce wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura kada ku yi alubazzaranci ku bayina in Allah ta'ala domin masu yin alubazzaranci yan uwan shaytan ne shi kuma shaytan ya cewa Allah ta'ala to ba dai akan su da muke magana ba amma ina so in baka mukarana akan cewar ba a rikar abin da yake haramu a matsayin magani shi talaka maka wannan magana na Shabul Abdullahi Gwandu cewa hatta da yake cewa wa ba'aduhum qad hakamu bil man'i wa ba'aduhum rawal jawazi jawaz yace wa lam tasih riwayatul jawazi wannan halatta na cewa za a yi magani yace ba ingantacciyar ruwa bace don haka ba a yin amfani da abin da yake haramun wajen harkar magani bari mu da kan magana tip a kamin ka ci gaba tip na karshe kalmar ce ta larabci ita ma na'am eh na karshe kamin ka ci gaba na'am kaga na karshe wannan maganan da kai yayi daidai da na ƙarshe me na ce maganan nan da kai muna karatun nan da kai muna yanzu yayi daidai da masu hmm. cewa Allah zai iya kama yau in baka da lafiya ko kuma kana jin yunwa ka shiga dajin da babu abinci shi kaga cewa ga haramun ne alade ne Allah ya maka shi halalci ka ci ka samu lafiya to a nan kuma gashi nan magani ne amma maganin hmm. nan akwai irin Eh, koken kaɗan cikin wani paracetamol ko kuma akwai irin wasu man alade cikin wasu magungunan da ya kamata ka sha ka samu lafiya amma shi kana ganin haramun ne baka sha ba mm. kuma ka yi ciwon wannan ciwo kashe kashin Allah zai ba zai kama ka akan haka ba ko dai a'a duk da shi ya kamata ka yi gudunsa akwai bambanci tsakanin abin da ke da da shiga cikin jeji ka je yunwa ta kama ka ba ka da mafita har sai ka ci abin da yake ba ka ba ne misali kamar ka samu gonar rogo a jeji ga yunwa ta kama ka ba ka da yadda za ka yi ka rayu har sai ka ci abinci aka ce ka ibi rogon don ka ci iya cinka ko gonan doya ko gonan gyada ko dankali a cikin daji kai kuma ga yunwa ta kama ka aka ce ba ka da yadda za ka yi to ka iba ka ci amma iya cinka ka yi guduri ko kuma kaga mushe wanda yake bai riga ya riba ba ba zai cutar da kai ba saboda baya wari kuma ga yunwa ta kama ka kuma kuma akwai halaka idan baka ci ba aka ce ka yanki wannan mushen ka gasa ka ci ko kuma ga alade a cikin daji amma ba ka da yadda za yi karayu, ba ka da yadda zaka yi karayu, har sai ka ci abinci amma fa ga alade a kusa da kai aka ce to ka yanka wannan aladen ka gasa ka ci iyacinka daga nan kada ka yi guzuri sannan ka kama hanya ka tafi ita wannan ya sha bamban da harkar mara lafiya da ke cikin gari mara lafiya da ke cikin alƙarya ko da ke cikin ƙauye wanda akwai magunguna kala-kala wanda ba na alade ba akwai magunguna kala-kala wanda ba na jini ba akwai magunguna kala-kala wanda ba su da alaƙa da haramci saboda ka idan yana sane cewa a nan akwai haramci yana sane ya afka ciki to gaskiya ya aikata haram ko da ko ba shi da lafiya saboda me yasa akwai akwai akwai maganin da yake ba shi da wannan domin a cikin gari yake akwai maganin da ba shi da wannan hadaka din na abin da ke da alaka da haramci akwai maganin da ba giya ba akwai maganin da ba naman alade ba akwai maganin da ba ba sigari ba akwai maganin da ba wuyi wuyi ba akwai maganin da yake ba giya ba ne akwai magani tunda a cikin gari yake ba zancen daji wancan kuma zancen daji yake sata kaga haramun ne amma ka ce ya tsaya ya ebi rogo ya ci ko ma a gonar waye ba kuma sata ya yi ba ceton rai ya yi sata haramun ne amma aka ce ya ebi gyada ya ci dan kar ya mutu kaga gyadan nan ba tasa ba ce, amma ba sunan shi barawo ba sunan shi mai ceton rai saboda haka ya sha bamban da maganar mutumin da ke cikin gari ga likitoci nan a asibitoci daban-daban ga likitoci nan akwai marakizar ɗabbeya akwai marakizar sahiya wajen da ake ba da magani kala kala kala kala wanda ba shi alaƙa da haramci sai a je wannan gurin a bar inda haramci yake inna Allah ta'ala lam yaj'al shafa'ukum fi harama alaikum Allah ta'ala bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta muku ba wannan shine sarki zaki hmm. to bari mu dawo kan kan zancen tip tibbo tibbo shi kuma kalma ce ta larabci shi ma kalma ce ta larabci ana nufin idan aka ce tibbo ana nufin magani a tabib likita atib likitanci yawa atib shine likita atib kuma kalma ce shine ma'ana jama'a akwai akwai na ce gun malam To jama'a akwai akwai network malam zai dawo yanzu in Allah ya so ya yarda um, malam zai dawo yanzu insha Allah additional workshop we at additional workshop transform your old car into new ones we engage in car remodeling and repairs we pride ourselves in high standard carvings and we as well deal in sales of new branded cars and token you can reach us at our office located at Inamdi Ezekwe Western Bypass, Tudunwada, Kaduna, or call us on our line 08069206799 or 09038760988. Patronize us and you will never, ever, ever forget. Jama'a ku mun samu uh, na the network problem malam na kallo mu yana ji na wurinsa network eh, kamar sa na off da ya duba ya kunna aha to bismillah shek to alhamdulillah to sarki zaki idan muka dawo kan zancen kalmar ɗibbo muka ce kalma ce ta larabci da take nufin magani shi yasa ake cewa a ɗibbul islam yabda'u min haisu ne hayata ɗibbu tajrib akwai ɗibbul islam shine likitanci na musulunci wanda ake ce masa ɗibbun nabawai a wata kalmar ana ma ce masa ɗibbul ilahi likitanci na Allah ana kuma ce masa ɗibbul arabi likitanci na larabawa ana kuma ce masa ɗibbul badil wato alternative medicine shine ɗibbul badil dukkan wannan sunayensa ne to shi a ɗibbun nabawai. me yasa ake ce masa ɗibbun nabawai wato likitanci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me yasa ake faɗa ake ake bashi wannan suna wannan suna ya samo asali kasantuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi likita ne a karan kansa likita ne na gangan jiki likita ne kuma na ruhi wato yakan ma yakan ba da magani a cuta ta gangar jiki yakan ba da magani kuma a cuta ta zuciya misali kamar duhun kafirci ko annifak munafunci sai ma'aikin Allah ya zo maka da addinin musulunci sai ka samu shari'a ka samu itikadi mai kyau a zuciyanka ka zama musulmi mai imani ka kake kenan ya zama likita wato wanda yake na zuciya ko kuma wato annifaq munafunci sai maki Allah ya zo ya yi maka wa'azi ya fitar da kai daga wannan kangi na munafunci munafunci ya rabu da kai ka zama sahihi mutum ingantaccen mutum kaga nan ka samu magani mai na zuciya shi sama aikin shi Allah ta'ala ya sifanta kafirai cewa fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya fa zadahumullahu marada sai Allah ta'ala ya ƙara musu wata cutar ta ƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma har gobe har jibi har gata har yau da muke wannan maganan nan idan akwai mutumin da yake jin a zuciyarsa akwai ɓurɓushin ƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko tauye darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko tawaye alƙadarinsa ko tawaye girmansa bi ayi hali min hawal to a cikin zuciyarsa akwai wannan marat akwai wannan cuta ta zuciya irin waccan cuta da ke cikin zukatan kafirai wanda fi kulubi maradun fa zadahumullahu marada a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya shine kafirci sai Allah ta'ala ya kara musu wata sabuwar cuta shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kin ma'aikin Allah hatta a cikin wato ainihin da'ifa na musulmi in dai an same ka da birbishin ƙi ƙiyayya ga ma'aikin Allah ko tauye alƙadarinsa ko tauye darajarsa ko sauke matsayinsa ko wulaƙanta shi ko wulaƙanta iyayensa ko wulaƙanta sahabbansa ko zagin sahabbansa kowane daga cikin sahabbansa ka wulaƙantar domin ya ce ashabi kan nujum sahabbai na kamar taurari suke bi ayyuhum iktadaitum ihtadaitum duk wanda kuka yi riko da shi za ku shirya za ku shirya to idan ka zaɓi sahabi ɗaya ka zage shi ko ka zaɓi sahabi ɗaya ka wulaƙanta shi ko da ɗaya ne daga cikin sahabai baki ɗaya to sunanka munafiki sunanka mai cutan zuciya ko waye kai duk wanda ya zage sahabi ba wai sai sahabai guda goma ko sahabai guda ashirin ko sa a ko kwaya ɗaya ka zaɓa kake sauke darajarsa kake wulaƙanta shi to sunanka munafiki kuma sunanka a cikin zuciyanka akwai rashin lafiya irin wancan na kafirai irin wancan na Yahudawa tana dawo kan ma'aikin Allah a karan kansa wajen sauke alƙadarinsa wajen sauke darajarsa wajen sauke mukaminsa wajen sauke masa wata kima tasa ka sauke ko ka kwatanta shi da sauran mutane ma ka ce mutum ne kamar kowa shi ma wannan zagi ne kuma mm. akwai waccan nifaka a cikin zuciyanka irin wancan nifaka na Yahudawa muddin akwai wannan a cikin zuciyanka saboda haka shi kaga wannan cutar zuciya kenan to ma'aikin Allah ya magance cuta na gangan jiki ya magance kuma cuta na zuciya to wannan shi sa ake ce masa wannan harka ake ce masa dibbo na bawai likitanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin mai gaba ya kamata a ba yan uwa misali me yasa ake ce masa dibbo na bawai ma'aikin Allah alaihi wasallam akwai hadisai da dama gaske misali mu ɗauko maganan alhabbatul baraka alhabatu sauda akwai hadisi mashhuri na bukhari da maki Allah cewa inna fil habatu sauda shifa'un min kulli da'in a cikin habatu sauda akwai magani na kowace irin cutar illa sam sai dai assam sabai suka ce ya rasulullah wa masam menene assam ya kai ma'aikin Allah sai ce assam huwa almautu assam shine mutuwa maki Allah cewa a cikin Habatu sauda shine black seed kenan ko black caraway a turance ko black seed yace akwai waraka akan kowace irin cuta in banda asam asam shine mutuwa a wani hadisin wata ruwaya yake cewa illa samu wal haram sai kawai mutuwa da kuma tsufa ita wannan abatu suda bakin na black seed din nan black nan kwarai kuwa black seed bakin nan kwarai da gaske bakin nan wanda ake matse mai a jikinsa ake eh. kuma nike shi zama gari ake sakawa cikin abinci ko a cikin dafa duka ko a cikin shinkafa ko kuma wato ainihin a nike shi zama gari kawai a dinga shan garinsa shi din dai maka ke cewa wa min kulli da'in magani ne akan kowace irin cuta kazalika wata rana ma'aikin Allah alaihi wasallam ya taɓa yin balaguro da yawan nan balaguro ya tafiya sai suka sako a wani ƙauye daga cikin kauyukan larabawa sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya kamu da ciwon ciki sai maki Allah alaihi wasallam ya ce wannan garin halmin tabibin a wannan garin ko akwai likita sai aka zo da wani dattijo dattijon nan sai ya ce shi ne yake bada magani a nan garin sai ma Allah ya ce fa ina sahibana mafunun ga sahabinmu abokinmu yana ciwon ciki sai wannan dattijo sai ɗauko wata ƙwaya ya dandaka ta ta zama gari ya saka mata ruwa ruwan ɗumi ya kawo zuma ya saka mata a kada aka ba wannan sahabi ya sha nan take sai ya samu lafiya sai ma'aikin Allah ya ce meye wannan ka bashi sai ce inna ha hilba ya rasulullah wannan ita ake ce mata hilba wannan hilba ita ce turawa ke ce masa fanagaric fanagaric wata kwaya ce kamar kwayan dawa to kaga sai ma'aikin Allah ya ce law ta'lamu ummati ma fil hilba lashtarauha walau bi wazaniha zahaban inda al'umma ta sun san abin da ke cikin hulba na magani na sirrin magani lashtarauha walau bi ha zahaban da sun saye ta da kwatankwacin a ba su mudu guda na hulba su ba da mudu guda na zinari ko azurfa har da yake wannan hadisin dai hadisi ne wanda yake wata ainihin mai kokwanto akan shi da yake likitoci sun fi yin amfani da shi to amma dai a aikace a aikace a zahirance kaga duk mutumin da ke fama da ciwon ciki hulba hulba na taimaka masa a wannan bangaren duk mutumin da ke fama da asma wannan numfashi hulba na taimaka masa a wannan bangaren duk mutum da ke fama da ciwon mara kamar mata hulba na taimaka masa a wannan bangaren kamar yan uwa mata masu shayar da nono na jirajirai idan nono ya dauke hulba takan dawo da wannan ruwan nono idan ma nono gurbatacce ne hulba takan tace shi da kyakkyawa to kaga duka wannan duka wannan bincike ne na zahiri ya tabbatar da wannan ko da wancan hadisi bai inganta ba na'am menene hulba hulba wata kwaya ce kamar kwayan dawa turawa suna ce mata fanagarik fanagarik ita ce hulba a larabce kamar kwayan dawa take haka akan nike ta ta zama gari sai a sarrafa ta sannan ana samar da mai daga jikinta ana ce masa zaitul helba wannan man yakan samar da ruwan nono ga mace mai shayarwa idan ruwan nono ya ɗauke ko kuma idan nonon ya zama gurbatacce ta da idan yaro ya sha yana yin amai to ita hulba takan gyara shi ya zama mai lafiya to kaga wannan aikace kenan to dukkan wannan shi sa ake cewa da wannan bangaren addibun nabawi da dai kenan na biyu wannan bangaren ana ce masa kuma addibul ilahi addibul ilahi duk ba ina maka bayani akan kalmar dibbu fa dan ka san bambanci da da bokanci addibul ilahi yawa ana ce masa kuma addibul ilahi likitanci na Allah me yasa ake ce masa dibbul ilahi likitanci na Allah shi kansa Allah ta'ala ya bada magani misali ita dauko a cikin sultan nahal inda Allah ta'ala yake cewa wa auha rabbuka ila nahali an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli samarati fasluki subula zalla. dhulla yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnasi. cewa Allah ta'ala ya wahayi zuwa kudin zuma a ne tahizi mina jibali biyutan ki je ki riki gidaje ko ki gida ko ki samar da gurin zama mina jibali akan duwatsu akan tsaunuka wa mina shajar ko akan akan bishiyoyi itatuwa wani ma ya arshun da abin da mutane suke shimfida haka nan rumfuna haka duka zuma takan je ta samar da gida ta kuma samar da ruwan zuma Allah ta lake cewa sun makuli min kulli ah, sun makuli min kulli samarati sannan ki ci abin da kika ga dama daga 'ya'yan itatuwa fasulu ke subul rabbika sallallahu ke dai kurin ki bi umarnin ubangijin ki kudin zuma ke in ji Allah ta'ala to bayan ta gama wannan ce ce mai Allah ta'ala yace sai yace ya kharuju min ha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnasi za ta fitar da wani sharabun abun sha mukhtalifun alwanuhu ya sha bamban da abin da ta ciyo kuma ya sha bamban a kalarsa akwai jar zuma akwai farar zuma akwai bakar zuma sannan ya sha bamban daga abin ta ciwo domin ita ta ciwo fure ne ta ciwo ganye ne ta ciwo haki ne amma ta samar da ta samar da wani sharabin abin sha mai daɗin gaske sai Allah ta yake cewa wannan abin sha din fihi shifa'ul linnasi waraka ne ga mutane magani ne wa mutane maganin cuta ne kowace iri maganin rashin lafiya ne kowane iri maganin jinya ce kowace iri in ji Allah subhanahu wataala mm. saboda kaga to shi zaki ce masa a ɗibbul ilahi a nan ma kaga wasu rana wani balarabin ƙauye ya je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah inna akhi yashtaki min batnihi ya kai ma'aikin Allah akwai dan uwana yana fama da ciwon ciki sai ma kalla ce da shi askihil batana askihil asala ka je ka bashi zuma ya sha ma'aikin Allah ya sallallahu wannan mutumin sai ya je ba dan uwansa zuma ya sha da ya sai sai ma akin lace ma balu batanu akhika menene labarin cikin dan uwanka sai ce rasulullah ya sha zuma amma ya ce lam yazid illa waja'an wai ciwon ma karuwa yayi sai ma Allah ce askihil asal min jadid ka je ka sake bashi zuma ya sha ya je ya sake bashi zuma ya sha ya dawo yace ce me labarin cikin dan uwanka yace rasulullah ma za da illa waja'an ai ciwon ma karuwa yake yi har hasa uku to a uku ne sai maki Allah ce kai sadaka Allah ta'ala wa kadhaba batanu akhika Allah yayi gaskiya amma cikin dan uwanka ƙarya yake mm. yaya Allah ta'ala yaya Allah ta'ala zai ce fihi shifa'ul linnasi waraka ne ga mutane amma ka ce dan uwanka ya sha hasa uku cikin ƙaro yake yace sadaka Allah Allah yayi gaskiya wa kadhaba batanu akhika amma cikin dan uwan ƙarya yake sai dan wasa ya zo ya ce ya rasulullah wallahi tun a shan farko na jina warke kawai ina so ka ce in je in sha zuma sai in je in sha ah. in ka ce in ƙara sha sai in sake sha kawai haka nake so amma a gaskiya tun a karan farko na warke <laughs> ka gane ko <laughs> ka gane ko to to wannan shi shi za ka gani kaga Allah ta'ala ya bada magani kai tsaye to shi za ake ce masa dibbul ilahi wannan fanni kenan diktancin Allah ta'ala na biyu akwai maganar zaitun Allah ta'ala ya ambaci zaitun da itaciya mai albarka yuqadu mai shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala garbiya ya zaituwa ya zai walau lam tamsashu narun nurin ala nurin yahdillahu li nurihi mai sha. to ka gani abin da muke nema shine yuqadu mai shajaratin mubaraka itaciya mai albarka zaituna ita ce itaciyar zaitun mai albarka kaga Allah ta'ala ya ya mace zaitun me shine olive olive mai albarka mai albarka to shi kuma yake Allah alaihi salatu sai yace sai yake cewa kullu zaita ya ku al'ummata ku ci zaitun hinu bihi kuma ku shafa shi a jikinku fa innahu min shajarati mubaraka domin shi zaitun an samar da shi daga itaciya mai albarka ka gani yuqad min shajarati mubarakatin zaituna la shirqiyatin wala garbiya kaga Allah ta'ala ne ya ambace ta mai albarka sai maki Allah ya ce kulu zaita yan uwa ku ci zaitun waddahinu bihi kuma ku shafa shi a jikinku me yasa annahu min shajaratin mubaraka to dukkanin itatuwan duniya baki daya sarki zaki dukkanin mayukan duniya baki daya dukkan wani mai da ke doron ƙasa man zaitun shine mai albarka wannan shi yasa yake magance dukkanin almashakilar jildiya duk wata matsala da ke da alaka da fata ƙurajen fata kaikayin fata makeron fata da kuma gashi gina gashi baka da wani abu na biyu wanda ya kai zaitun wani bawan Allah ya mafarki so nake na ƙara fito da matsayin zaitun wani bawan Allah daga cikin magabata ya rashin lafiya rashin lafiya mai mudin gaske Sai an yi magani kala-kala an je ƙasashe kala-kala an yi treatment kala-kala bai samu lafiya ba ya gaji da wahalar duniya a wannan jinya kawai sai ya yi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki da ma'aikin Allah alaihi wasallam sai kai kuka sauke ma'aikin Allah ya ce Rasulullah gidi ba abin da ke damuna sai ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam sai ya ce da shi iddahin bila wa kul la tabra bi iznillah cewa ka je ka ci la kuma ka shafa la za ka warke da izinin Allah da gari ya waye wannan bawan Allah aka kira malamai ana neman fasalar meye wannan fasalar wannan mafarki ga ma'aikin Allah ya ce idda hinbila ka je ka shafa la la fa la wa kul la kuma ka ci la tabra mm. bi la. za ka warke da izinin Allah ba wanda ya gane sai wani malami an ce masa Muhammad ibn Sirina Muhammad ibn Sirina sai shine ya zo sai ce kai mai maki Allah jama'a ku yakuri network malam in Allah ya yarda zai dawo To, bismillah. Mm. Sarki da a cikin bako? Eh, bismillah. Yawa, Muhammad Ibn cewa me ma Allah ya gaya maka mafarki sai ya ce ya ce da ni idda bila wa kulla tabra bi iznillah. Sai ya ce to abinda ma'aikin Allah alaihi salatu yake nufi idda hin bila ka je ka shafa la sannan ka ci la za ka warke da izinin Allah. Abin da yake nufi da la ne ka je ka ci zaitun kuma ka shafa zaitun sai ce kamanta da inda Allah ta'ala yake cewa da zaitun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la tun wala garbiya to wannan la la ita ma ke Allah nufi la sharqiya wala garbiya shine ma'anan iddahin bila wa kulla ka je ka shafa la kuma ka ci la Cikina sai mutumin ne ya je ya samu zaitun man zaitun ya shafe jikinsa ya samu ƴaƴan zaitun kuma ya ce ya koshi shi kenan kuma sai ya samu lafiya to wannan shi yasa ake ce masa kuma dibbul ilahi wannan fanni da ake ce masa dibbul ilahi ma'ana likitanci na Allah subhanahu ta'ala sannan ana ce masa kuma dibbul arabi ana ce masa dibbul arabi likitanci na larabawa me yasa ake ce masa dibbul arabi likitanci na larabawa saboda larabawa sun fi mu yin amfani da wannan fanni na ɗibul islam sun fi mu aiwatar da shi sun fi mu sarrafa shi sun fi mu yin amfani da shi sun fi mu kuma ɗabbaka shi shi wani shi ake ce masa ɗibbul arabi wato ainihin liftancin larabawa alayi hain wannan ita ce kalmar taib abin ta kusa ne kawai ana nufin kawai yin yin magani to ba da mu dawo kan ra'ayin malamai akan wannan kalma ta tibbu musamman shi ɗibir ɗin ya kunsu kashe-kashe akwai ɗibin sha'abi ɗibin sha'abi liktanci wanda ke da alaƙa da kamar harkar itatuwa da ganyaye misali kamar a ɗauko zaitun a yamfan da shi ko a ɗauko habbar sauda a yamfan da ita ko a ɗauko zuma a yi amfani da ita ko a ɗauko wani ganye a yamfan da shi ana ce masa wato ainihin ɗibbu sha'abi ɗibbu sha'abi wato likitanci na na ganyaye kenan uh, sannan akwai kuma a uh, Qur'an likitanci wanda ke na alkur'ani wanda za a karanta ayin qur'ani ayan alkur'ani misali ko a rubuta a rubuta a wanke ruwa mai tsafta a sha misali a rubuta ayin ƙur'ani sai a wanke da ruwa ko a wanke da ruwan zamzam ko kuma a karanta ayoyin ƙur'ani din a cikin ruwa sai a sha misali na'am sarki a ci gaba eh, a ci gaba bismillah bismillah a ci gaba eh bismillah ko kuma a karanta ruqya misali a karanta a karanta ayatul ruqya domin a warware sihiri domin a warware sammu domin a warware kulumboto duka wannan an karanta a dubul qur'an likitanci irin na al Al-Qur'ani kenan mai girma domin an yi amfani da ayan qur'ani ne kai tsaye ba wata ba wani itace ko wani ganye ba a ayan qur'ani a matsayin magani to shi kuma mai asalinsa lokacin da ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam wani bayahudi yayi masa sihiri wannan bai yahudin sunansa labait yayi wa ma'aikin Allah sihiri alaihi salatu wasalam wanda aka binne a cikin rijiya Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril domin ya zo ya karanta ma'aikin Allah rukuya nasin rukuyan shine bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yuzika wa min sharri kullu nafsin aw aina hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika ma'ana da sunan Allah nake maka ruƙuya Allah ya warkar da kai akan dukkanin abin da ke ka na hassada ko na sihiri ko na sammu Allah ya baka lafiya da kuma wata addu'ar da ita ma dai mala'ika Jibril karanta mai Allah bismillahi yubrika wa min داء يشفيك ومن wa min اذا حسد ومن شر wa min عين ita ma dukkan mala'ika jibril ne ya karanta ma aikin Allah wannan to kaga duka wannan sunansa al-ilaj bil qur'an to akan wannan akwai ibn taymiya na ɗaya daga cikin malamai na addinin musulunci wato ya faɗa a cikin littafinsa mai suna majmu'ul fatawa yake cewa wato anna ilajil anna ilajil masru'i amrun wajibun ala kulli man kana lahu khibratu lidhalika yin magani da alqur'ani ga marar lafiya musamman wanda aljan ya taba shi ko sirri ya kama shi yace amrun wajibun ala kulli man kana lahu khibratu zalika wani abu ne da ya zama wajibi amma ga waɗanda suke da ƙwarewa akan haka suke da ilimi akan haka sai yace me yace la'annahu annahu igasatil malhuf wa nusratul mazlum domin kamar ceto da agaji ne ga wanda bala'i ya same shi kuma ceto da agaji ne ga wanda aka zalunce shi misali an zalunce ka an maka sihiri kuma ya kama ka ko kuma an zalunce ka an maka sammu ya kama ka komai naka ya tabarbare komai naka ya lallace kasuwancin ka ya lallace rashin lafiya ya kama ka sai ya ce to wajibi ne a san masu yin wannan aikin har ma yake cewa wa idan min akbar jihadi fi sabilillah yin wannan aikin ma a tadawi bil qur'an al ilaj bil qur'an yace yace min akbar jihadi fi sabilillah shine mafi girman jihadi akan tafarkin Allah kaga ai jihadi akwai jihadi na takobi akwai jihadi na makami akwai jihadi na ilmantarwa akwai jihadi na wa'azi akwai jihadi na yin tafsiri akwai jihadin wa'azin gari gari da wa'azi na kafa da wa'azi ko ma menene dai amma sai ya ce wannan aikin mina aka bari jihadi shine mafi girman jihadi wannan aikin na ilajil masaro yin magani ga mara lafiya musamman wanda aljan ya taba shi ko sihiri ya kama shi ko sanmu ya kama shi jiki ce mina akbar jihar fi sabilillah a ƙarshe dai a cikin littafin da ya na majmu'ul fatawa yake cewa asbahat amradul iza'atu shaydaniyya amrun khatirun an waye gari rashin lafiya da ke da alaƙa da shafan aljanu ya zama amrun khatir al'amari mai hatsarin gaske wa asbaha yuhaddidu aqidatul muslimin har ma yana yin barazana wa aqidan musulmi fi muhawalati takhallusi man usiba bi hadha al khatir a yunkurin kubuta ga duk wanda ya fada cikin wannan bala'i na shafan aljanu ko wannan bala'i na sihiri ko wannan bala'i na samu ya kama ka a yunkurin kubuta a yunkurin neman lafiya sai ka fada hannun bokaye a yunkurin neman lafiya sai ka fada hannun matsafa a yunkurin neman lafiya sai ka fada hannun malami alan karfe a yunkurin neman lafiya sai ka fada hannun malam mai mutsamutsai a yunkurin neman lafiya sai ka fada hannun malam gobe da nisa a yunkurin neman lafiya sai ka fada hannun malam mai gani har hanji ka fada hannun bokaye kenan sai ya ce azba yu haddidu aqidatul muslimin da haka neman lafiya yana yin barazana wa aƙidan musulmi sai ce le za sara wajiban don haka ya ma zama wajibi so nake ka fahimci kalmar ɗibbu ina in ta samu asali ya ce sara wajiban ya zama wajibi an ta farraga ikhwatul musulmin a samu 'yan uwa musulmi an ta tafarragu su ba da lokacinsu su zaun guri ɗaya limuqawamati hadha al-marad al domin su yi fito na fito da wannan cuta ta shafan aljanu su yi fito na fito da wannan bala'in hatsari na shafan aljanu a cikin mara lafiya ya ce ma'a a ahadul ajiyar kuma a rika su na'am ina jin ka sarki zaki eh mun fahimce ka sosai dan kana muna karatu na abin da za mu gane domin kana wayar da kai sosai to amma key point da nake ganin kaman an yi missing ɗin shi da ya kamata tauna. Mm. Kaga Tibu alhamdulillah ka yi kokari ka bambanta mana tsakanin a cewa Tibu ko kuma a cewa Boka. Mun fahimci mm. haka. In ka duba hoton nan da na saka a yanzu, mm. wannan hoto yana da bambanci. da wannan hoto na biyu da kaga na mm. saka. Mm. Wannan hoto na farko yawancin ana samun wurin wasu malluman da suke kiran kansu wai malluman dibbu. Mm. Wannan hoto yana iya zuwa wurin malluma da ake cewa wai mallum yana iya zuwa wurin malluma ake cewa malluman tibbu. In ka bude ka duba za ka ga cewa wani ne kaman ayon Kur'ani ko kuma ayan dai Kur'ani dai ko kuma wani sura mm. ko menene a ciki in ka ga hmm. haka sometimes to mm. shi wannan na biyu da kake gani wannan da gani kowa ya san boka ne mm. wala Allah hmm. saboda gunki ne da wasu ababa to shin a kai ganinka me bambancin wa'annan biyu mu a zahiri shi mu ce wannan ai za a ce wai malamin tibbu ne saboda wani fari eh, rubutu ne da aka yi da aka yi masa naɗi akan padlock za ga cewa yawancin malluman boka eh, tibbu ake gani sha cikin wasu malluman tibbu duka ne zama hmm. ba wannan kuma sha ce wai turu ne sha ce wai boka ne turu ne to amma a hmm. ganin ka gani shin na farkon nan yawancin ka bude kana ganin wani ayan qur'ani ne da su ake yi kaga an yi ababa haka yawanci ya dace da addini shi ma za kira shi timbo ko dai a'a dukka gaba ɗaya boka ne ko dai a'a kamar eh eh. eh na'am eh da wannan mai hoton alkur'ani ko kuma a ce eh. gafaka wannan ai gafaka ce da kuma hoton wuri wuri shine kuɗi irin na mutan da kenan da eh. kuma wasu allurai ga sunan suma kaga wato abin da ake ce musu da shi da wancan din dukkan su sunan su malaman tsubbu ba dibbu ba dibbu kalmar ce ta larabci ba sosai masu yin irin wannan tsafe tsaban sai masu irin wannan tsatsumin sai suka canza suka cewa tsubbu amma taib amma taibu taibu kalma ce ta larabci tana nufin magani to amma su sai suka mai da kansu tsubbu suka cewa tsubbu mana tsatsuba tsatsube tsatsube shine tsubbu kaga wannan ga wuri nan ga allurai nan ga gafaka nan amma da mutum zai rubuta ayan zai rubuta ayan Qur'ani ita kadai ba zancen jinin hawainiya ba zancen jinin kadangare a rubuta mm. ayan qur'ani ita kadai a wanke a sha wannan fa ni'ima wannan addini ya da wannan domin alqur'ani magani ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yadhiru zalimin illa hasara inji Allah ta'ala mun saukar da alqur'ani abin da yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai amma babu abin da zai kare fare face tabewa daka alqur'ani shifa'un ne min kulli da'in magani ne akan kowace cuta akwai ma wani hadisi ma kin Allah cewa mallam yastashfi bil qur'ani la shifahullah duk wanda bai nemi waraka da alqur'ani ba kada Allah ta'ala ya warkar da shi wani kuma hadisin Allah amma kin lake cewa khudh min alqur'ani ma shi'ta li ma shi'ta khudh min alqur'ani ma shi'ta li ma shi'ta ka daga alqur'ani kowace aya kake so akan bukatar da kake so mana kana iya daukan ayar qur'ani ka karanta domin neman biyan bukata kana iya rubutawa ka wanke ka sha kamar da ita bata a gurin sahabbai sun rubuta sun rubuta sun misali ma'aiki Allah alaihi salatu wasalam ya koya wa sahabbai ta'awiz ta'awiz idan an zo kwanci tsani za a nemi tsarin Allah daga sharrin iblis daga sharrin shidanu to ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mu hunna liman liman liman aqim min banihi yana koyar da wannan addu'o'i dukkanin masu hankali daga cikin yayansa wa mallam yaqil ya katubu fi sikkin amma wanda ba zai iya koya ba ya katubu fi sikkin sai ya rubuta akan wani hoge akan wani ganye wa yu'alliqu fi unqihi sai sai ya rataya masa a wuya kaga wannan shine asalin laya ya katubu fi sikkin ya rubuta a wani hoge ko ganye wa yu'alliqu fi unqihi ya rataya a wuyan wannan yaro saboda ba zai iya karantawa ba to kake nan ashe ana iya rubuta ayan Qur'ani ko sunan Allah ko wata addu'a a rataya domin neman tsari kamar da ake rubutawa a allo a wanke bimayin dahirin da ruwa mai tsarki shi ma a sha kamar da malamai eh, suka yi ittifaki cewa idan mutum aka yi masa sihiri to ana iya karanta ayatu ibdalu sihiri a sami sab'a katin min sidrin a sami ganyen magarya guda bakwai wa na baina ne. a dandaka tsakanin dutse guda biyu sai a zuba a cikin ruwa sai a karanta ayatu ibdalu sihri irin su wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba mansura irin su wa auhayna ila musa an alqasak fa idha hiya talqahu ma yafikun fa batala fa qala haqu wa batala ma kanu ya'malun fa gulibu hunalika wa qalbu sagirin wa ulqiya sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun da dai irin waɗannan ayoyi masu wato ainihin magana akan akan wato ainihin ɓata sihiri sai a karanta a cikin wannan ruwa bayan an saka ganyen magarya guda bakwai kore wanda aka daddaka tsakanin dutse da dutse sai a mara lafiya ya sha kuma ya wanka da shi shikenan sai sihirin ya lalace sai ya samu lafiya sai dano a kore su to kaga dukkanin malamai sun yi ittifaki bisa wannan so da qur'ani ana rubuta shi a sha amma idan akwai irin wannan haɗe haɗe kaga wannan akwai zancen wuri tsohon kuɗi akwai allurai akwai waye to wannan shine abin da addini ba zai karba ba amma qur'ani a karan kansa tabbas magani ne shi kadai magani ne baya buƙatar wani haɗe-haɗe in ka ɗauki ruwa mai tsarki kamar ruwan sama kamar ruwan rijiya kamar ruwan zamzam ana iya rubuta a wanke da shi amma an can a kawo wani wuri a goya ko tsohon kuɗi a goya ko jinin hawainiya a goya ko jinin kadangare a goya ko jinin haila a goya to wannan kuma an shigo cikin tsatsuba an shigo cikin tsafe-tsafe an shigo cikin tsubbu wannan kuma shine haramun din haramun ne shine sha'awa ba kuma shine bokanci wallahu alam Allah ya kare mu na'am to a shayi mun kusa ga awa da za mu kara minti biyar insha Allah shi mu bude layi akan to na'am eh, kula labas. na'am eh to alhamdulillah to kaga wannan magana na kenan shi ibn timiya kenan cewa wajibi ne a sami masu ‘yan uwa al-mukhlisin masu kyakkyawan niyya su yi tafarrugi ma nasu ba da lokacinsu su ci gaba da ainihin warware sihiri ta hanyar karanta alkur'ani a matsayin rukuya kenan domin warware sihiri da kuma kuran shidanu to bisa wannan har yake cewa wa bi fuqdanil ikhwatul mukhlisin idan aka rasa yan uwa masu ikhlasi masu kyakkyawan niyya wajen tsayawa su yi muƙawama da hadal marzul hadir su fito na fito da wannan cuta mai hatsarin gaske ta shafan aljanu yaj'alu man usiba az-zihaba ila al-kahalatil fujjar idan aka rasa yan uwa masu ikhlasi masu iya ruƙuya su karanta ta domin warware wannan matsala to yaj'alu man usiba az-zihaba ila al fujjar zai sa duk wanda ya kamu da wannan cuta zai tafi wajen bokaye ne ba. Hmm. saboda an ce idan ruwa ya coka ya ciyo ka in kaga takobi kamawa za ka yi idan aka rasa yan uwa masu yin wannan aikin zai saka duk wanda ya kama ita tafi wajen wajen alkana ya alfajar fajirai wa bizalika yafqidu imanuhu wa iyaz billah kuma da haka zai rasa ya ce muna neman tsari daga Allah subhanahu wataala to kaga sai ya kawo sai aka kawo hadisi inda cewa shi kansa ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam wato akwai wani hadisi na Osama bin Zaidin cewa wata rana harajina ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatin hajjaha wani hajji da ma'aikin Allah ya yi yayi inji Usama yake cewa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta idza kunna bi ba'd tariq har sai da muka isa wata mahadar hanya fa iza bi imra'atin sai ga wata mace ta zo wannan mahadar hanya wajen marar ba hanya kenan da ta zo sai ta ce fa qala ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah hadha waladi wannan ɗana ne na zo maka da shi wallazi ba a saka bil haƙi nabiyan wa rasula na rantse da wanda ya aiko ka a matsayin annabi kuma dan aike da gaskiya ma a faƙa mun zuladatihi wannan yaron nawa tun da na haife shi wato bai farka bai farfado ba ma'ana a sume yake a hmm. cikin bugun aljan yake shikenan sai ma Allah ya ce to ka taka masa yaron ta ce ya ta aje masa ce a gabansa sai ta aje yaron a gaban ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam sai ma'aikin Allah sai ya karanta masa ruqya sun makala sai ce da ita alƙina fi raja'ati fi da makan muna so mu same ki a wannan guri idan mun dawo za mu je aikin hajji mu dawo muna so idan mun dawo mu same ki a wannan gurin fa ahbirina ma hasala bi sabiki idan mun zo ki ba mu labarin abin da ya samu yaron ki ya laiki cewa walan ma raja'ana walan ma zahabna wa raja'ana yayin da muka je muka dawo wajen na hafi zalikal makan sai muka same ta a wannan guri qalaha sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya alaihi salatu wasallam yace ma fu ila bi sabiki ke ko baiwa Allah me ya faru da yaron ki bayan mun karanta masa ruqya mun tafi inji ma'aikin Allah fa fa qala sai tace wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan wa rasula na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi dan aike ma hasasna minhu shay'an hatta sa'a tun da ka karanta masa ruqya ya kai ma'aikin Allah ka tafi har yanzu ba abin da ya same shi tace hadhihi ganamun salasa a ta yi tuka biya rasulullah ga ma tumakai guda uku na kawo maka ya kai mai aikin Allah na kawo maka saboda wannan ruƙiya da kai mana hmm. hadisin rabahu abu ya'la wannan hadisin abu ya'la ne ya kawo shi fil mustadrak a cikin mustadrak juz'i na hudu shafi na ashirin da hudu wal baihaqi shi ma baihaqi ya kawo shi fil dalail a cikin dalail juz'i na shida to kaga wannan ma'aikin Allah ne karan kansa ya karanta ruqya ya karanta a karan kansa ya karanta wa mara lafiya ruqya to akwai irin wannan shawahid da yawa akwai irin wa'annan hadisin da yawa to kaga dukkan wannan iya daga cikin mizani na a dibbul qur'ani likitanci na alqur'ani a dibbu alqur'ani likitanci amma na alqur'ani mai girma kamar da muka bayani akwai dibbu sha'abi likitanci na itatuwa da ganyaye shine a amfani da wani ganye ko wani haki ko ciyawa a matsayin magani a sarrafa shi kamar zuma kamar zaitun kamar haɓar sauda duk sun suna ɗibu sha'abi amma da kuma aikin Allah ya bayar sai a ce kuma masa kuma dibbun nabawi tunda ya riga ya bada da sauran addu'o'i da ta'awiz wanda yake na neman tsarin Allah subhanahu ta'ala daga sharrin iblis ko sharrin shidanu na'am a ci gaba ne eh bismillah bismillah muna da muna da lokaci to har ila yau idan zamu ƙara yan uwa wani hadisi kuma shi ma akwai hadisi na hakimun wanda ya kawo a cikin mustadrak wanda shi kuma daga ala bene marata shi kuma ya karɓo daga babansa yake cewa safar tuma annabi sallallahu alaihi wasallama na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fara aitu shay'an ajiban sai na ga wani abun mamaki in ji ala bene marata yace atat imra'atun wata mata ce ta zo ta same mu ni da ma'aikin Allah fa qalat ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah inna ibni hadha bihi lamam kaga ɗan nan nawa bihi lamam ya samu tabin hankali ya samu shafan aljanu منذ سبع سنين tun tsawon shekaru bakwai yu khadhu kullu yawmin maratin adida kullun ana make shi a fyaɗe shi a make shi maratin adida ba adadi take gaya ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ce ita udinihi minni kawo mun yaron kusanto mun da shi Papa fa'alat sai ta aikata haka ta matso da yaron kusa da ma'aikin Allah fafa ta hafahu sai ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam sai bude bakin wannan yaro fana fasa fihi ya dinga yin tufi a ciki ƙahu ya karanta masa Rukuya, wa ya ƙul, hama yana cewa a aduwallah fita daga jikinsa kai maƙiyan Allah hmm. ana rasulallah. ka sani kuma ni manzan Allah ne a aduwallah fita daga jikinsa kai maƙiyin Allah ana rasulullah ka sani kuma ni manzon Allah ne qala ha salasa ma'aikin Allah ya faɗa wannan hasu uku fa qala sai ce ita in go yaron ki alƙe na fi a fi hadha makan muna so mu same ki a wannan gurin idan mun dawo fa akhbirina ma fu ila bi sabiyiki in mun dawo ki ba mu labarin me kuma yaron yake ciki qala ya ala ya ala yake cewa fa zahabna wa ja'ana sai muka tafi tare da manzon Allah sallallahu sallama kuma har muka je muka dawo wa wajen na hafi zalikal makan muka same ta a wannan guri wa ma'aha salasu shiyahin wa samanin wa ikidin muka same ta da tumakai guda uku da kuma cikuyi da kuma mai sai ma Allah ce da ta ya ke wannan baiwa Allah ma za hasala bisa biyiki menene labarin yaran ki bayan mun tafi fa qala sai ce wallazi ba a saka bil haqqi nabiyyan wa rasula na rantse da wanda ya aiko ka a matsayin annabi dan aike ma hasasna minhu shay'an hatta sa'a babu abin da ya same shi har yanzu hazi ganin mun salasa ya rasulullah laka wa samanin wa iqdin ga ma tumatai guda uku na kama maka rasulullah da kuma cikuri da kuma mai na kawo maka saboda wannan ruqiya da kai mun yaro na gashi ya warke maki Allah ya ce da ala anzil sauka kai ya ala khudh wahida karɓo mana kawai tunkiya ɗaya wa samanin wa da kuma cikui wa radil baƙiya amma ka ban mata shauran to kaga shi ma wannan hadisin a hu ahmad fil Sadarak, jizi na hudu shafi na ɗari da da saba'in uku. to kaga ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam a karan kansa ya karanta ruqya har ma ya yi magana da aljani ya ce uhurush adu wallah fita daga jikinsa kai Allah ana rasulallah. ka sani kuma ni manzon Allah ne ukhruj aduwallah fita daga sa kai makiyin Allah ana rasulullah ka sani kuma ni manzon Allah ne saboda haka to wannan shi sa ake ce masa wannan wannan fannin a dibbul qur'ani likitancin qur'ani ko kuma dibbul nabawi likitanci na manzon Allah alaihi salatu wassalam to ire-iren waɗannan shawahid suna da yawa ga sunan hadisai birjak inda ma'aikin Allah ya karanta ruqya da irin sahabbai suka karanta da irin su imamuna Ahmad bin Hanbal ya zo a cikin dabaqatul hanabila littafi ne mai suna dabaqatul hanabila wata rana akwai khalifa mutawakkil shi khalifa shugaban ƙasa ne na iraki a lokacin shugaban ƙasa ne a iraq shi kuma wato ainihin ahmad bin hanbal shine mai da fatawa na addinin musulunci ne babban mai bada fatawa na addini saboda shi khalifa mutawakkil jari ya tafi masu mina shaitan sai aljani ya kama kuyangarsa shi khalifa shugaban ƙasa kenan fa sai ya aike wa wasu ya aike wa mutane ya aike da mutanensa zuwa wajen imamu na Ahmad bin Hanbal li yukhbiruhu dan su bashi labari anna jariyatul malik asabaha masu shaitan cewa ga ku yanga shugaban kasa fa aljani ya kama ta rike da aka ba imamu Ahmad bin Hanbal labari sai ya dauko na alai khashabin takalmi na itace sai ya ba wa sahibinsa wato a ɗaya daga cikin almajiransa sai ya ce eh. imdi ila baiti amirul mu'minina maza ka tafi gidan shugaban ƙasa in ka je wata kifa ala ra'asi jariya ka tsaya daura da kan ita wannan kuyanga da aljan ya shiga jikinta wata qulu lil marid kuma ka ce da wannan aljanin ayyan ahabba ilaika wanne ka zaɓa a ta kharuju da atallillah, za ka fita daga jikinta domin Allah am adribuka bi hadha na alayn 70 marra ko kuma in maka duka da wannan takalmi har sau 70 daga zuwansa sai ya tsaya daura da kan ita wannan kuyanga kuma ya faɗi wannan kalami da Imam Ahmad bin Hanbali ce ya faɗa daga faɗarsa fana dakal maridu sai wannan aljan sai ya magana a bakin ita wannan kuyanga me yace yace sam'an wa da'atul imam mun ji mun biyayya ga Imam Ahmad bin Hanbal har ma yake cewa law imamu bi Allah kima fil iraki ma qamna fiha wallahi idan imamu Ahmad ya ce mu bar kasar Iraki ma za mu batta li'annahu wada Allah domin shi ya bi Allah faɗin na atihi, kuma duk wanda bi Allah an ce mai masa biyayya shi sai ya fita daga cikin wannan yanga ba zancen duka ba zancen zagi ya fita wahudi ta samu lafiya amma wannan ma mata imamu Ahmad bin Hanbal ta ci gaba da rayuwarta har zuwa lokacin da imamuna imamuna Ahmad bin Hanbal yayi wafati ya rasu da ya rasu kawai sai ya dawo sai wannan aljanna sai ya dawo gurin wannan kuyanga ta shugaban kasa da ya dawo shugaban kasa sai ya take tura wasu mutane zuwa khalifa na imamuna Ahmad bin Hanbal wanda a lokacin shine wato Abubakar Marwazi Abubakar Marwazi daga zuwansu Abubakar Marwazi wancan lokacin da imamuna Ahmad bin Hanbal ya dauko takalmi yace aje a aikata da wannan abun a gabansa ne da haka ba sai ya shi ma da kansa ma kansa sai ya ɗau takalmi kawai da kansa ma sai ya nufi gidan shugaban ƙasa to me ya faru daga zuwansa ga kuyan gamar lafiya aljan ya dawo me ya faru sai aljan ya ce kai kai khalifan imam abu muhammad ka sani la akhruj min hadhihi jariya ka sani ba zan fita daga cikin wannan kuyan gaba wala udiuka anta kuma ba zan maka biyayya ba imamu ahmad ata Allah shi ma imamu ahmad bin hanbali ya bi Allah wa kullu ma ata Allah kuma duk wanda ya bi Allah a hu kullu man fil ardi duk wanda ke doron kasa zai masa biyayya amma anta amma kai fala duka ba zan bi ka ba wala akhruj min hadhihi jariya ba kuma zan fita daga cikin wannan koyanga ba me abubakar marwazi yayi shi ke nan fatawadda sai yayi alwala wa amar kullu man bil makan bil wudu yace duk wanda ke gurin ma ya alwala ita ma jariya ta yi alwala ko yanga ta yi alwala shikenan sai fara karatun ayatul ruqya ya karanta ayatul ruqya da ayatul azab sai aljanna ya girgiza ya fara ihu ina cewa la taqatulni la taqatulni la taqatulni kada ka kashe ni kada ka kashe ni a dakata a dakata aka dakata har ma ya karbi kalmar shahada ya musulunta kuma daga nan aka sallame shi ya fita ya tafi da wannan kuyanga ta ci gaba da haife-haifenta ta ci gaba samun lafiyarta to kaga abin kenan maratib ne kaga maratib ne ka dauko wancan na ma'aikin Allah alaihi salatu cewa kawai ya karanta ruqya ne ya ce adu wallah fita kai makiyin Allah ka sani ni manzon Allah ne shi kenan kuma sai ya fita to shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal takalmi ya aiki yace yace a ce ya fita domin Allah ko kuma ya duka sai yace sam'an wada'atan lil imam mun ji mun bi ga imamu ahmad za mu fita ko da imamu zai ce mu bar iraki za mu barta saboda ya bi allah to ka ɗauko na abubakar marwazi shi kuma da ya zo sai ya ce la wa tsoka ba za muka biyayya ba wala akhruj min hadhihi jariya ba zan rabu da ku yan gaba ka sani shi ma imam ahmad ata allah ya bi allah shi sa muke muka muka yi biyayya to sai abubakar marwazi wani sai ya yi me sai ya koma gida a'a sai ya yi tawassali da qur'ani ya yi tawassali da alqur'ani ya karanta ayatul ruqya ya karanta ayatul azab addinin ya girgiza ya ji da kone yace a dakata a dakata ya tuba ya tuba ya tuba har ma ya karɓi kalmar shahada ya musulunta kuma ya rabu da wannan kuyanga kuma ta samu lafiya har ma ta ci gaba da haife haife to saboda haka wannan shi sake cewa ad nabawi ko kuma ad islami ka ji bambancin sa da bokanci sarki zaki bokanci haramun ne shi kuma harkar dibbun nabawi halak ne addini ne hasali ma jihadi ne in ji wa ibn taymiya ya ce mina aka bar jihadi fi sabilillah shine mafi girman jihadi akan tafarkin Allah shi yasa zaka cewa masu musu masu yin musu akan harkar rukuya suna da yawan gaske akwai kungiyoyin addini wanda su sun ba wa kansu aikin haramta duk abin da su bai zo daidai da ra'ayinsu ba ko da akwai hujja akai to za su haramta to za mun samu da yawa ire ire wannan kungiyoyi ko shugabanninsu ƙarshen mutuwarsu sun je gurin bokaye da akwai wani shugaban da yake musu akan rukuya yake ma kafirta masu yin rukuya ƙarshen mutuwarsa da ta zo ga rashin lafiya ba na asibiti ba ne ga cuta ba ta asibiti ba ce dole ya kamata a domin sihiri aka yi masa samu aka yi masa kaga ana warware samun asibiti ne to amma saboda ya kafa ɗalibansa cewa haramun ne a yi rukuya masu yi ma fure ne dole aka kashe wurin boka can wancan masu wancan wurin daga ɗauko can aka yi masu wancan wuri ɗin nan saboda ya riga ya ce rukuya haramun ne kuma shugaba ne fa na addini a irin kungiyoyi na addini masu haramta al'amura daban-daban to wa iyaz billah Allah Allah dai Allah dai kare mu amin amin masha Allah masha Allah masha hmm. Allah to jama'a insha Allah za mu bude layi kenan ah, alhamdulillah shahi ya yi karatu amma da gani kana gani shahi bai gama karatunsa ba akwai su ababa da yawa da ya kamata a ce an tabi shak in Allah ya so yadda hmm. da ikon Allah za mu sake dawowa da shayi wannan ya saya fannin ta kaza amma kai ba kuma maki shayi kuma ya yi raddi fa akwai raddi da yawa ina gani shayi zai zo in Allah ya yarda akwai wasu karatuttuka uh, sa'annan kuma wayannan karatuttuka da shayi ya yi ya nuna mana yau ko ya kake kasan bambanci a ce maka tsibbu da kuma sibbu da kuma boka. Mm. Yasa kaga yana nan daban-daban alhamdulillah ba kowa za ka gan shi yana tibu ko kuma yana boka kana tsammani na Allah ba ne komi yana nan daban-daban kola kolin ka yaka jama'a mun bude layi kenan kowa zai yi. kira fitilar fitilar nan kan mu minti kaɗan don masu kira za a iya kira a eh. Eh, assalamu alaikum barakatuh kola Sarki zaki ba kara kokari. Barka kare Malam Ubaidullah Buzu. Kunna kai da ba dauka zai ba. Sarki sallah lafiya. Lafiya kala lafiya kala Malam Ubaidullah. Ina ba Allah da wannan karatu. Amin amin amin amin. al'amari. Karatu ya mm. kyau. Na ga alama malam gaskiya kusan ba kuma komai saboda Alhamdulillah. sai kuma kira za ni tsakani ga Allah. Eh. Allah. Ko sai mu kai. Gaskiya zai saboda babu wata hanya da za mu bi mu samu mai da ta wuce hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da wani yake cewa abubbun nabawi hmm. kaga kenan sarki zaki duk wata matsala in dai za ka zauna ka bi hanya Allah hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta kare sai in ba ka je wurin ahad abu da sa ba Allah fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun haka ne kana kuma annabi ne ya faɗa cikin hadisi yake cewa babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar maka da magani sai dai alimahu man alimahu Wajen wajahilahu man jahilahu kaje ka mu malamai masana abin insha Allah wani mura da kare kana kuma abin da ke da kwai, duk wanda zaka ji cewa mai inkari na rukuya to sai dai kila ra'ayin shi ko kuma kila gani ya rufe ya da misali a kowane ga sarki zaki suna yin rufiya za a ganta cewa aka sun yadda malam ya bayanin ta shari'awar da ya daita ce. To za a gan suna fitowa da Qur'ani ne amma sai iska cewa rufiya ba irin wadda shari'a ta halatta wace shi yi. Na'am. Kila wani zaga yin dari wannan yake yin dari kila dai sai ya rabke duka sai ce ba ai. Kuma ne kila mutum zai adalci sai ya raba. Na'am. Wa'anda ke irin kaza ai misali sarki zaki kasar za a kora abu. amma da ka kore shi baki da in ka sana akwai alaka sai yake mai a ga ta hanyar da ya halatta, ga ta hanyar da ya haramta ga dalilin haramtawa ta hanya kaza ga dalilin halittawa ta hanya kaza wannan gaskiya yana kira ga uwan musulmi da wato da musu tsoron Allah mu tsaya akan hanyar da Allah ya tsaida kuma kowace irin matsala wallahi muka da muka ne masana insha Allah zai maganin da a alƙarma sunayen Allah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala ina muku fata alkhairi Allah saka mana alkhairi mun gode Allah saka da alkhairi mun gode Malam Ubaidullah Buzu mun gode mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode. All right, next caller call ka ya cut. Okay, ka ha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu caller. Wa alaikum salam caller ya sunan ka daga nake kira? Mamman sani ne daga Libya. Mamman Sali, Mamman Sani ko Mamman Mamman Mamman Sani? Mamman Salihu. Libya to amma man su kara tare da shak dan fodiyo akan wannan layi ina gida ina gare malam malam yana jin ka yana amsa Ina tunsa wallahi, muna godiya sosai masha Allah masha Allah kai ma muna gaida ka sarki zaki ni ma na godiya Allah ya saka da alkhairi amin amin eh. ka gaida malam sosai sosai masha Allah masha Allah to ah uh... to next caller, calling cut Uh, you can call back again. All right. Um, abin da ke ciki dai kamun malam ya to jama'a kaban kan da nake faɗa wannan karatu ne na malam da ya yi mana ya bambanta mana tsakanin tibbo da kuma tsibbo da kuma bokanci uh, kan da kai da kankan gani za ka yi ka bambanta ka gane malam ya kawo mana hujjoji sosai da yawa wannan ba za ka ce an soke izala ko an soke ɗarika ko kuma an soke shi'a ba karatu ne malam ya yi mana santsa tsakani da Allah da annabi da muka fahimta yawancin kuma hujjoji da malam yake gwada mana nan ya nuna mana akwai waraka na Allah wanda Allah da kansa ya nuna mana magani akwai wanda hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana magani in sha ma Allahu ah, a nan dai na san shayya ya yi mana bayani sosai yasa za mu bar malam ya mana ta'aliki ko da na minti kadan malam ya mana addu'a insha Allah za mu sake zuwa da malam it could be maybe wani different topic daban to bismillah shek to alhamdulillah yan uwa mun gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya bamu ikon gabatar da wannan jawabi hmm. amma eh, wal Allah kafin mu karkare ba za mu karanta abin da Allah ta'ala ya gaya wa su wa'annan bokaye da kuma matsafa a cikin suratul baqara عند الله تعالى كتب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على المكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا نفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق wala bi sama sharo bihi an fusum law kanu ya'lamun a cikin suratul baqara to kaga anan Allah ta'ala yana yin radi ne ga su masu yin sihiri cewa wattaba umatul shayatin ala mulki sulaiman asalin masu yin sihiri kenan da kuma wato ainihin bokanci da kuma tsafi cewa sun bi koyarwar iblis ne koyarwar shaidan tun farkon mulkin sulaiman to wa ma kafar Sulaiman walakin shayatin kafaru annabi Sulaiman annabin Allah ne ba kafiri bane amma su shaydanun masu koyi sihirin su ne kafirai me suke yi yu'allimuna nasa sihira suna koya mutane tsafi suna koya mutane sihiri suna koya mutane jefe-jefe suna koya mutane kulumboto eh, wa ma unzila alal malakai ne bi babila na'am to uh, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh kola na'am kola ya sunan kirgan nage kira Sheikh Sarki Zaki. Sheikh ito, <laughs> masha Allah. Na'am. Sunana, Muhammad Shahid. To. Ni dan Najeriya ne amma mazaunin Egypt. To, masha Allah. Hali yanzu yana cikin garin Egypt, kasan Egypt mm. kan To. sarki zaki da ina ma babban bakon ka barka da zuwa ina ko masa fatan alkhairi yana ji yana amsawa amma ni maudu'i na maudu'i sai take ya na maka boys gudan so nawa kwanakin baya ka bude ba har na bai yake da suna so amma ni maudu'i na ba irin ba wanda ya shafi wanda kuke a yanzu bane dama ce Allah ya bani ya sa na ina me yake suna na kira ka a wannan damar da Allah ya bani to na kira saboda na yi ta kira duk in na kira zan gani akwai jama'a sun yawa to sai yanzu Allah bani sa'a to ba hmm. da wato ka sa kai magana da ni to shikenan eh, na baka minti daya saboda gaskiya kan mu ɓata wa malam karatunsa Okay. Hmm. Na ce sarki zaki ina neman kai mu hanya auren balarabiya ce. To insha Allah ba damuwa eh, tun da kai kana Egypt ai kai kafi kusa kusa da ni kenan. kai ne mai hada wa sarki zaki to kaga aka bi ta ka ta iya a samu me yake da suna eh, mai ta iya ko wanda suka yi apply a gurin apply ne a gurin ka wanda suke nima laraba kaga to ba ba ba damuwa tunda wani topic daban ne bari insha Allahu in mun gama ka neme ni yanzu aka kama bata wa malam malam yayi mana karatu mai kyau akan tibbu face wala Allah in dai kana neman malam ya maka rukiya ne she mu tsaya kai in dai ba haka ba ya maka rukiya <laughs> ehe shi sa in dai ba haka bane shi ka sauka in Allah da kai magana da ni leta kaji to gashi <laughs> to kaka da insha Allah bari muka gama ka zo ka nemi ni in Allah yadda Mashi ba matsala shukran jazilan ina ma malam barka da program masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka alaikum Wa alaika salam tullata. Assalamu alaikum. Na'am. kira mm-hmm. kuma bayan wannan don Allah malam zai magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Na'am kola sunan ka na naki kira? Sarki zaki sunana Bashir Da'awal ina kiran ku daga Katsina State dan Duma Local Government daga garin Tumburkai sarki zaki. Ah dan Tumburkai ah malam Bashir to bismillah kana tare da shayi. shai dan fodiyo akan wannan layi sarki zaki muna maka fata alheri da kuma babban bakonka shi ma muna mashi adda Allah ya saka mashi da alheri amin amin amin sannan sarki zaki ne ina roƙon malam ya dan ƙara mana bayani akan cewa masu tauye daraja annabi sallallahu alaihi wasallam din da yayi bayani mm. kamar masu masu faɗin kalamai akan iyayen annabi su kuma me hukuncin su sallallahu alaihi wasallam na'am sannan sannan kuma muna roƙon yan uwa da Allah a yi wa Alhaji Salo mai kankan salati goma hadiya zuwa ga ruhin shi Allah ya saka ran khairi muna roƙon addu'a gurin yan uwa musulmi a taimaka a kasa mu da cikin addu'a da muna ganin sauki a wayannan lamuran da ke faruwa a yankin Allah ya saka ran khairi Allah ya saka ran khairi muna godiya sarki zaki a huta lafiya masha Allah mun gode mu lafiya ga baki da mu mun gode mun gode mun gode mun gode to bismillah shekaru. to alhamdulillah uh, uh, samun kariya akan afkawa cikin kowace irin fitina musamman ta shidanu shidanu ne shi na shiga gida addu'a na shiga banɗaki addu'a na fita gida addu'a na shiga masallaci addu'a na shiga kasu. addu'a na cin abinci addu'a na saduwa da iyali dukkanin abin da ɗan adam zai yi ambaci Allah ce bismillahi mafi karanci ce bismillahi ma dama ka ambaci sunan akwai kariya a kanka ko da kuwa a wajen saka riga ne domin ya tabbata cewa idan ɗan adam ya cire rigarsa daga wuyansa ya sagale ta a jikin ƙusa ko a jikin maratayi maimakon ya ninki ta ina ya aje kawai sai ya lagade a jikin wata kusa haka ya ta yi shi da na iya shiga cikin wannan riga ta yadda kana sakawa sai su haukan jikinka su kuma ci gaba da cutar da kai to amma idan bismillahi alladhi la ilaha illa huwa wajen cirewar da kuma bismillahi alladhi la ilaha illa huwa wajen sakawar duka ka samu kariya daga shirin iblis ko da suna cikin wannan riga za su kauce su baka waje haka ma shiga cikin gida ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam yake cewa duk mutumin da ya je unguwa ko ya je gurin aiki aikin nan na gwamnati ne ko na kamfani ko gona ne ko kasuwa ne to idan ya dawo zuwa gidansa shaidanu suna biye da shi shaidanun aljanu idan ya zo kofa gida idan ya ce bismillahi allahumma inni as'aluka khairul maulid wa khairul makhraj bismillah walijna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbi tawakkalna qalat shayatin la mabita lana al-yawma ma'ana idan mutum ya wannan addu'a suna bin ka dama suna bin ka daga a bayan ka in ka daga gida to idan kai wannan addu'a kofar gida sai su ce a ah, la mabita lana al-yawma yau ba mu da gurin kwana mutumin nan ya kore mu sai su jiya su koma a guje amma idan baka yi addu'an ba za su bi ka cikin gidanka eh za ka shiga tare da su cikin gidanka kwarai da gaske idan ka je kuma ta haifar maka da fitina iri-iri bala'i iri-iri kila ka maka ah, abinci idan aka kawo abinci idan aka maka abinci ka fara ci baka bismillah ba wita wata am aha yau mun samu gurin kwana kuma mun samu abinci sai su ci wannan abincin tare da kai Me yiwa idan ka zo mu'amala aha mun samu gurin kwana mun samu abinci mun samu kuma gurin yin jima'i sai su yi musharaka da kai wajen saduwa da iyalanka to wannan shi har iyali sarki zaki har iyali har iyali ah, kwarai da gaske ai shi har jima'i ai shi sama kin lako da mu cewa idan ka zo wajen iyalanka ka ce bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ka ambaci Allah ka ce Allah ka shiga tsakaninmu da shaydan ka kore shi kuma ka shiga tsakaninmu da iblis abinda zaka azurta mana haihuwa ka kore shi addu'a ce da ta zama wajibi a yi ta idan kun ba a yi ba ana tare da iblis sau daga kariyanmu ya zama fitinan ne ka kwarai da gaske kai da kwarai da gaske da kai da aljani aka yi musharaka wajen saduwa da iyali kwarai da gaske ko yaron ya zo bai lafiya a yi neman magani a shiga nan a shiga can ba wani ba za a gane kamar ba a asibiti a yi ta gwaje-gwaje ba za a gane kamar ba yaro ba lafiya ba kuka ba kumari babu tafiya ba kaza kaza kaza ba shan nono ita ma uwar ba lafiya saboda iblis ya riga ya shiga tsakani wato in kaga irin wayannan yara duka kai da aljanna galibi duk sharrin iblis ne kwarai kuma sakaci da ambatan Allah sakaci da yin zikiri da shi ke kawo wannan sai wannan bawan Allah da ke garin Katsina da yake tambaya cewa ƙari musu bayani akan masu aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ai ba sai an ƙara bayani ba wannan ai malamai suna ta yin bayani akai duk mutumin da ya aibata ma'aikin Allah alaihi salatu ah, bi ai hali min ahwal komai kankanta kai a ganinka kai a ganinka karmi ne a ganinka a ganinka karmi ne to a gurin Allah babba ne ka ce zaka kaskantar da annabi ko ka tauye masa daraja ko ka tauye masa girma ko kuma a faɗi wani girman sa kace ya kace ya fi karfin sa ko kuma ka ce bai kai wannan matsayin ba misali balantana ka dawo kan magana iyayensa ka aiki da su zuwa wuta kai kuma naka iyayensa na aljanna daidai kai kafa annabin kenan daraja gurin Allah kai kafa annabi kenan kai naka iyayensa na aljanna kai a ganin ka amma na annabi ne a wuta wa iyazu billahi Allah ta'ala ya karim to wannan duk bala'i ne bala'i ne wanda yake al'ummar musulmi sun samu kansu a ciki saboda me saboda rashin riko da littafin Allah ta'ala rashin riko da littafin Allah ta'ala shi da shi ka wannan bala'in shi ya kawo wannan bala'in hatta a ci mutuncin annabinku shi kansa Allah ma wato ainihin shi kansa Allah ta'ala a sabe shi a fili a ci mutuncin shari'ar musulunci a saba wa Allah ta'ala a fili ba mai iya hanawa ba mai iya dakatarwa saboda mai zaharar fasari fil bari wal bahar bima kasabata aidin nas barna ta bayyana a doron ƙasa zahirinta da baɗininta saboda abin da mutane suke aikatawa na sabo da fajirci to wannan bala'i ne shi ya kawo kafiri ya aibata annabi mai kiran kansa musulmi shi ma ya aibata annabin kafiri ya rage darajar manzon Allah shi ma musulmin mai kiran kansa musulmi shi ma ya rage ya tauye darajar ma'aikin Allah kafiri ya dauki annabi ba kowa ba wa iyaz billah shi ma mai kiran kansa musulmi shi ma ya dauki annabin ba kowa ba ne kafiri ya ce annabi mutum ne kamar kowa mai kiran kansa musulmi shi ce annabi mutum ne kamar kowa wai ya zubi wannan duk bala'i ne wannan bala'i ne kawai bala'i ne wanda Allah ta'ala ya jarabe mu da shi amma idan muka tuba muka yi istighfari to sai Allah ta'ala ya yafi mana kuma ya kawo mana da wannan bala'i Allah ya samu dace to a uh, sai zaki akwai kira ko kenan eh shai zai mana addu'a kenan insha Allah jama'a kamar kan da muka alkawari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 سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله to mun gode mun gode shek mun gode Allah ya saka ni ma na gode sake zage na gode ni ma to jama'a alhamdulillahi mun kare program da shayi dan fodiyo in Allah ya kai mu gobe muna tare da shek malam basha da zai mana karatu amma in Allah ya kai gobe za yi abin da ba ta yi ba nan zan roki malam basha ya ya hakuri gobe Allah ya yarda ni ne zan yi raddi in Allah ya yarda ba ta yin ban <laughs> ta yin raddi ba Allah ya yarda gobe sarki zakin Allah ya kai mu gobe on the 10th of May 2022 in Allah ya kai mu gobe 10th of May 2022 in Allah ya yarda ni zan yi raddi topic mai take a na sarki zaki da izala babu karya. saboda abin da ya sa wannan ababa na faruwa for long time ina kawar da kai saboda mutum ɗaya to amma na ga cewa abin na son ya shiga hanci ya kamata in faso shi insha Allahu in Allah ya mu gobe karfe tara da rabi topic mai take tsakani na sarki zaki da izala babu ƙarya topic mai take insha Allahu gobe in Allah ya kai mu gobe karfe tara da rabi topic mai suna mai take tsakani na sarki zaki da izala babu ƙarya insha Allahu uh, akwai wanda wai gawa wanda ya mutu shi ake wa ƙarya ba shi nan balle ya iya ya ceci kansa ba shi nan balle ya iya ya ceci kansa muna program insha Allahu da malluma daban-daban da yawa da kowane malami ke zuwa ya baza kolinsa in Allah ya so ya yarda to amma wa'annan ababa da ke faruwa shi muna kau da kai na kau da kai saboda a'a malluma ke zuwa su yi karatu to amma in yanzu in an ajiye malluma ake ganin sarki zaki za wa ni ba malami bane ai ba ci riba ba inda za ta <laughs> zuwa wai za wa sarki zaki raddi ai ba ci riba ba a ba ci riba ba eh to amma kullum ina magana ina faɗa cewa a'a a tsaya kan malluma wasu ababa ka gaba na kira ta kasance a kaku ya ka ba kai kamata a yi ba kuma ina faɗa all the time cewa ka a bude hanyar a tsaya da tsakanin malluma da malluma ana ba da raddi kuna gani ana ni ba na? ko da malamin izala ne in dai abin da aka faɗa da nake ganin ba haka bane muna zuwa mu zo mu nuna a'a ba haka bane ko a eh, malamin shi'a muna nuna ba haka bane shi yasa amma wannan bai ba da dama ba an yi na farko na yi na farko da aka yi wala hakkon lama da ya ce kai da yi shuru a take ba komai bai amma wannan abu zai continue ba a insha Allah kuma kullum na magana ka a bude wannan hanya ka a bude don Allah ka a bude wannan hanya yasa insha Allah in Allah ya kai mu gobe akwai topic mai take tsakanina da izala babu karya tsakani na sarki zaki da izala babu karya shi sa jama'a zancen da yake yake nan kenan insha Allahu kan kowa ya manta kuma zan so a uh, abibullah ahmad yawanci da ke kallo tun yanzu ku fara ma ba da sanarwa na san kuna da hotona za ku doki hotona ku post ku ba da sanarwa in Allah ya gobe. zan roki malam bashi da mun gama zan kira malam bashi domin dab da zamu hau karatu aka turo min da wannan <laughs> maganganun da ake Allah Allah activist magana akwai wani shirya jiya kyale amma yanzu mun wuce yanzu zamani ya zo ba zamani irin da ne da a ce ana neman kaga a shafa maka wani shafin kashin kaza kuma a nemi a nemi wallahi ba na tsoron kowa abin da ka ga na zo faɗa in ce maka na faɗa wallahi na faɗa ba abin da za ka yi da ni ba abin da za ka yi da ni iya abin da za ka yi da za ka yi kawai za ka sai ka biyu ba abin da za ka yi ka yi amma Allah kai mu gobe eh da lafiya insha Allah topic mai taken gaske in Allah ya yarda gobe on the 10th of May in Allah ya kai mu gobe on the 10th of May 2022 topic mai take tsakanina sarki zaki da izala babu ƙarya tsakanina sarki zaki da izala babu ƙarya topic mai kenan da zamu tattauna karfe tara da rabi agogo na Najeriya marece karfe tara da rabi na dare agogo na Najeriya ka su wannan topic insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a na bar mu da Allah